Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba goma ga watan Yulin shekarar 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. barkanmu da wannan lokaci. Baba Yakubu makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za mu kawo muku karashin hiran Yusuf Aliyu Harande da sabon shugaban kamfanin mai na Najeriya wato NNPC Malam Mele Kyari wanda muka faro muku a shirinmu na safiya. Bayan haka za mu kawo muku maimaicin shirin ciki da gaskiya. Akwai kuma sharhin jaridun ƙasar Kabaru da kuma saƙonni da ka aiko mana. amma duk sai bayan an gama jin labaran duniya. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi hashin gumel. silisi biyu na manyan hare-hare da aka yi cikin amurka a shekarar 2018 masu matsalar taɓin hankali ne suka kai su kuma sama da silisi ɗaya na hare-haren waɗanda suka kai sun kashe kansu a wajen ko jim kaɗan bayan da suka bar wajen wannan kididdiga da aka gano tana cikin wani ɓangaren rahoto ne da cibiyar nazarin barazana ga tsaron ƙasa wadda ke zama wani ɓangaren hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta amurka ta fitar jiya talata wadda ta yi nazarin duk har-haren da mutane uku ko fiye da haka suka mutu ko suka ji raunuka a ciki. cibiyar ta gano irin waɗannan hare-hare har guda 27 a faɗin amurka cikin shekarar 2018 da suka hada da irin harin da ya faru a watan fabrairun 2018 inda aka buɗe wuta ga ɗaliban sakandare na birnin parkland na jihar florida wanda ya sanadin salwantar rayukan mutane goma sha bakwai. jiya talata shugaban amurka donald trump ya kira jakadan birtaniya amurka kim Darroch sakare a wani yunkuri na watsi da rahoton jakadan ya bayar kan trump cewa shi dakiki ne kuma maras kwarewa a cewa trump ta shafin twitter jakadan birtaniya wanda ba a maraba da shi ba wani mutum bane da aka damu da shi shugaban na amurka ya ce Darroch, wanda shine babban jami'in diflomasiyyar birtaniya a washington tun shekarar 2016 kamata ya yi magana akan ƙasarsa da firaminista mai akan tattaunawar ficewar ƙasar daga ƙungiyar tarayyar turai wadda ta kasa idarwa kuma kar ya ji haushin sukar da na yi kan yadda aka yi shirme wajen gudanar da al'amarin ya ci gaba da cewa na faɗa wa theresa may yadda za ta cimma yarjejeniyar amma ta bauta hanyar ta ta wauta ta kasa idarwa cikin 'yan sa'o'i da waɗannan kalamai na trump sakataren harkokin wajen birtaniya jeremy hunt ya yi kashedi ga trump ya ce kalamansa ga birtaniya na cike da rashin mutunci kuma bai dace ba Hunt ya ce idan ya zama Firaministan Birtaniya bayan mai ta sauka, zai bai don ci cigaba da zama jakadan Birtaniya Amurka. Wata kotun Amurka ta yanke hukuncin cewa baya bisa tsarin kundin tsarin mulkin ƙasa shugaba Donald Trump ya katse masu sukarsa a shafin Twitter. Wanda hakan ya sake janyo suka ga 'yan siyasa da ke koran masu suka daga shafinansu ta kafafen sada zumunta. Alƙalai uku na kotun ɗaukar ƙara da ke birnin New York dukkaninsu sun amince jiya talata cewa saboda shafin twitter na trump ya zamto shafin al'umma ba zai iya rufe duk mutanen da suka kyamincewa da shi ba tun farkon kwanakin da ya hau kan mulki trump na amfani da shafin twitter wajen fitar da wasu kudurorinsa kuma mayar da martani ga masu sukarsa har ma da faɗin ra'ayinsa akan kowaɗanne irin batu ga yawancin mutane shafinsa na twitter ya zamto wata fuska ta shugabancinsa alkali barin tamfaka ya yi rubutu a madadin sauran alkalan yana cewa tsarin mulkin amurka bai bayar da dama ga jami'an da ke wakiltar jama'a wanda yake amfani da kafafen sada zumunta ga duk wasu harkokin aikinsa ya rufe wasu mutane saboda sun bayyana ra'ayoyinsu wanda shi jami'in bai amince da su ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi jiya talata cewa zai duba a hankali kan yadda sakataren ma'aikatar ayyukan Amurka Alexander Acosta ya amince da wani sauƙaƙƙen hukunci kan zargin safarar yara ƙanana don lalata da ake yi wa hamshakin attajirin nan Jeffrey Espin sama da shekaru goma da suka gabata lokacin da yake matsayin mai gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya a jihar Florida. Yayin da yawan 'yan majalisun da ke kira ga Acosta ya yi murabus ke ƙaruwa. Trump ya kare shi yana mai cewa ya kasance kwararren sakataren kwadago na tsawon shekaru biyu da rabi da yana aiki. Shugaban na Amurka ya ce mutane da yawa suna cikin wannan batu na Eston, amma da a ce ana iya maimaita lokaci abin da ya faru shekaru goma sha biyu zuwa sha biyar da suka gabata. Zan yi tunanin waɗanda suka aikata ba su aikata ba. Za mu saka ido a kai cikin nutsuwa a cewar shugaban Amurkan. Kamfanin kera motoci na Volkswagen zai kawo ƙarshen kera motocinsa samfurin Beetle bayan da ya fitar da motocin da suka rage masa a wani sashen kamfanin da ke birnin Puebla na ƙasar Mexico a yau Laraba. Tun shekarar 1930 ake kera motar Beetle lokacin da injiniya Ferdinand Foch na ƙasar Jamus ya zana abin da ya yi wa lakabi da motar mutane da ake kira Volkswagen a Jamus bisa umarnin shugaban jam'iyyar Nazi Adolf Hitler. An sake kaddamar da motar bayan yakin duniya na biyu domin nesanta ta daga tsarin mulkin Nazi. Wadda a hankali aka lakanta ta da al'adar fitar ganin dama ta shekarar 1960. Motar ta ƙara yin suna a shekarar 1968 a wani fim ɗin kamfanin Walt Disney da ya suna. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, sabon shugaban NNPC Malam Mele Kyari ya yi bayanai akan dalilan da suka sa ake samun matsaloli a matatun mai a Najeriya. A hirarsa da abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande. Sai dai ya faro bayanin nasa ne kamar haka. ina da fata abin da suke nufi akan gas mai tsada LPG da ake ya kasuwa da mutane suke dafa abinci da shi ne shi ma muna da namu shiri da zamu za mu tabbatar cewa nan zuwa ba da dadewa ba LPG da ke kasan mu za mu ɗauko shi mu kawo su mutane kuma insha Allah in ka kara yawan shi a kasuwa mun tabbatar cewa farashi za ta sauko kamar yadda aka sani da kowane kayan da ake sayar a kasuwa saboda haka nan zuwa ba da dadewa ba insha Allah ba za mu sa lokaci ba don za mu shirye shirye muke mu da za mu sarrafa wannan amma insha Allah nan zuwa ba da dadewa za mu tabbatar tabbata mutane mu ba su lokaci nan zuwa lokaci kaza insha Allah abubuwan da zamu za mu tabbatar cewa wannan kuɗin sun sauka ka. Ka yi magana da ya shafi matatun mai da ake da su a Najeriya waɗanda yanzu za a ga cewar mafi akasarin matatun man nan ba sa aiki yanda ya kamata. Menene ya kawo haka rashin sanin aiki ne ya kawo wannan koma bayan ko kuwa waɗanda suka gabata ba su san abin ake da bukata wajen tafiyar da waɗannan matatun man ba ne. ina ba ka tabbacin cewa duk afirka babu kamfanin da take da kwararrun ma'aikatan mai kamar nnp babu duk afirka babu irinsu abin da ya faru shine na farko da akwai rashin kulawa daga hukuma wanda suke duba abubuwan da muke yi da kuma karancin kuɗi da kuma mafi wuya cikin su shine na samar da sarrafa tufanar din dalilin shine domin rikice rikicen da ake samu a Niger Delta duk layukan da ake kawo mai zuwa rifanar din na an ci musu saboda haka kullum cikin cikin ake ba iya kawo mai ina zuwa rifanar saboda haka za a yi wata uku a kasa kawo mai zuwa refinery shi yasa za a ga kuma musamman misali daga wari zuwa Kaduna layi nan sun suba kuma ana tafasa su saboda haka a yaushe za mu iya mu kai adadin man da ake bukata ka kaduna domin a yi a sarrafa shi shi duk yana na haɗe da maganan tsaro da muke fama da shi kuma da ikon Allah mun shirye-shirye da yawa kuma muna da riban su kuma muna da amfanin su insha Allah nan ba daɗewa ba wannan matsalan tsaro akan hanyar nan za mu shakar su kuma layukan nan inda suka lalace ko mu canza su gaba su ko kuwa mu canza wasu segments da suka suka lalace idan aka samu ɗaurewan wannan kuma muka ga gyare-gyare da muka fara akan musamman mu fara akan fatakuri fa nan zuwa karshen shekara nan insha Allah za mu tabbatar mu sa ranar da za ta fara aiki kuma mu dawo kan wari da Kaduna wannan zuwa cikin wa'adin mai girma shugaban muhammadu buhari insha allah wannan rifanar namu gida ko za mu tabbatar cewa za su fara aiki da yadda ake bukata amma abin da ya faru da shi ne eh, akwai rashin kulawa akwai rashin kuɗin da ma za a yi aiki akwai kuma maganganun tsaro da suka hana mun yi abubuwan da na a kankare. to madalla malam bele kyari kenan sabon shugaban nnpc a hirarsa da abokin aikin mu yusuf aliyu harande sai dai kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. madalla. Wayannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. filin ciki da gaskiya yana kawo muku batun takaddama kan barin lungu ko angon layi da aka fi saninsa a jihar filato tsakanin abdullahi malam muhammad da makwabcinsa lamarin da ya kwaye shekaru kusan 25 ba tare da an samu ruwar matsalar ba dokar jihar filata dai ta da cewa tsakanin gida da gida ana barin kafa biyar zuwa shida wato kenan ba a haɗa katanga kan haka ne abdullahi malam muhammad ya bayyana mana cewa bayan da ya sayi gidansa ya samu matsala da makwabcinsa wanda bai bar angon layi ba kamar yadda doka ta tsara duk da shiga kotu da ma umarni daga hukumar tsara birane ta gwamnatin jihar har ma da sa bakin manyan unguwa da malaman addini amma haƙa ba ta cimma ruwa ba kamar yadda muka yi alkawarin kawo mu ƙarashin korafin abdullahi malami a makon da ya gabata idan masu na biye da shirin mun tsaya ne a daidai lokacin da yake mana bayanin matakin da hukumar safiyo ta ɗauka wanda shi ma bai samu nasara ba to yanzu sai a gyara zama domin jin ƙarashin korafin sunana sarfili hashin gumel. malami irin waɗannan hukumomi na kula da gyara gari ko tsarin gari suna da mota ai da izini kuma an saba doka sun zo sun sa jan fenti su ɗauko mota su nan su zo su rushe waje na yi mamaki maimakon su da wannan matakin kuma suka tsaya ba su ɗauki suka yi shiru suka ce a sake tafiya wani wajen daban a gurguje yi mana bayanin menene ya faru to a gurguje daga nan muka kai kotu da muka kai kotu akwai alkali chief george na plateau state justice yg dakwa shine muka kai gabansa muka ɗauki fotuna da negative da lauya jd morolayo muka kai wannan bayani court wurin chief george na plateau na yanzu shine yg dakwan muka je muka shiga da bayani sannan lan ofisa ya yi din ɗin wannan court ya ba da shaida kan abin da ya faru na saba wa dokar angon layi sannan malam umar ma'azu gombe ya ba da shaida sannan alhaji badamasi abubakar ya ba da shaida daga ɓangaren su akwai shaidu kamar awali kafinta Malam yakubu ma'azu suka ba da shaida kuma mai girma YG da kwan chief joji na jihar filato ya gamsu da wannan shaida ya ba da hukunci haɗa da oda a je a rusa wannan wuri a bada angon layi kamar inda lansa sabe ta bada ga ranar da za a ji muka je muka samu area commander area commander ya haɗa mu da ss ibrahim dpo shine chief security na area muka yunkura da 'yan sanda goma muka tafi za a rusa wannan wuri sun sa jan fenti sun zana 5 feet inda za a cire wannan wuri daga nan shi kuma ya tattaro 'yan iska ɗauke da muggan makamai wasu da hukake wasu da um, addina malami ya ce 'yan sanda guda goma da makamai su zo wasu zanci masu tada zaune tsaye na yanki su tsorita su abin akwai ban mamaki ainu lalle malam Nasiru sun tsorata su ba su iya bari an yi wannan execution din ba hakika saboda ya gayyato 'yan iska sama da hamsin a kan cewa kada su bari a yi wannan aiki a wetar da wannan aiki malamin dai mutum yana da magoya baya mutum hamsin ko fiye da hamsin ya nuna ya fi ka yawan jama'a kenan ko kuma masu son ya ci gaba da barin wajen ba tare da angon layin ba lalle malam nasiru ba haka ba ne mu muna bin doka ne akwai dvoss ibrahim area commander a yanzu wadda shi ne ya ce kada na yadda wani mutum ya zo nawa da sunan wurin zai taimaka mun ko kuma ya tada wani rikici in kyale su da jami'an tsaro kada wani ya doso da sunana. jami'an tsaron sun zo kuma yana jin kaga 'yan sanda kwararru da manyan bindigogin su nan ak-47 a inda suka tinkara inda ya anguwa ce ina jin kowa sai dai ya kauce eh, don ba a wasa da jami'an tsaro ma nasiru to wannan rana da wannan jami'an tsaro alal hakika an fatattake su kuma sun ranta ba su iya auyatar da wannan execution da aka turo su a yi ba daga nan bayan sun tafi sun koma muka je muka samu shi chief george waji kwan. muka gaya mar daga nan ya ce to a tura kwamashina tunda shi ya ba da oda shi chief judge na filato muka je sake ba da takarda kwamashina ya sa na filato ya ce police station guda hudu kowanne su ba da polis goma goma akwai sharkwata of police a ciki akwai area command a ciki akwai laranta division a ciki akwai c division a ciki sun ba da polis goma goma sannan ga shilas ta jmdb muka sake ɗamara na biyu muka tinkari wurin da muka tinkara ile wa'annan mutane suka fito har yanzu to amma wa'annan polis arba'in da suka bada sai da aka auyatar sai da aka rusa wurin aka cire ya mutane suka zo me suke suna neman suke za su kashe 'yan sandan ne ko suke yi eh abinda suke faɗa kan cewa ba isa ba ƙarya ne ƙarya ne ba isa ba shi kansa ɗan sandan ba su isa ba alƙalin bai isa ba 'yan sanda sun rike bindiga dan arba'in ɗin nan kowanne da bindiga kuma taruwar wayannan mutane akwai photographer na station na katako wadda dpo ya turo shi dpo kuma ya turo mataimakinsa ne shi ss ibrahim ya turo dco musa wanda yanzu shine dpo a nasarawa a gabansa aka wannan ya eh, ci gaba da mamu labari Yawwa, a gaban dco na nasarawa aka yi wannan aka cire wuri saura ƙarashi ba a ƙarasa ba akwai ɗakin da yake da kaya sai suka ce to yanzu tunda wannan ɗaki da kaya ba a ƙarasa ba akwai tara dubu ɗari da hamsin a cikin odar ga odar saboda haka ga dubu ɗari a ba su sati ɗaya za su cire kayan za su yi bulo su cire angon layi a gaban cibbelib don cin ti da kwan a gaban cibbelib luka audu a gaban cibbelib yusuf fabur belib guda uku sannan akwai dco na laranta musa wanda dpo ne na nasara a yanzu aka yi wannan alkawari aka karɓi dubu ɗari aka ba su risit kotu sannan suka rubuta takarda ta amincewa da wannan hukunci a rubuce takardar ma tana nan zan nuna ma suka ba da wa shi cibbelip kuma aka yadda da wannan amma daga ba suka yi afil da suka yi afil muka je muka bi afil kotu ba afil kafin mu je court of ta nemi rekod ɗin wannan kes ɗin to sakamakon shaidar da wa'yancan mutane na wajensu suka bada da shaidar da mutane na ɓangare na suka bada ta zo ɗaya akwai hoto na ruwa daga gidansa yana zubowa ɗakuna na akwai hoto na ruwa da yake cikin ɗakuna na akwai negative kafin mu tafi koto bafil akwai lawyer lau'ar su isu gabba hawaja sai ya ba wani daga cikin kilag na kotu sai ya kona wannan kes file malami ka san duk wannan magana da za ka faɗa ya dace kana da hujja ka ce wani ya kona wannan file din idan ba kai kana wajen ba ta yaya za ka yi ka tabbatar da cewa ga wanda kake zargi cewa ya kona wannan fayil ɗin. eto eh akwai wani kilak da ya gaya min cewa shi ya kona akwai kilak din da ya gaya mun cewa shi ya kona to sha mana bayani zuwa yanzu wani hali ake ciki akan wannan batun to bayan an je court of appeal court of appeal akwai justice michelia akwai justice adamu jauro suka nemi record din wannan case babu sai suka ce to a je a tabbatar da waccan rushe wuri da aka yi muka zo muka sake yunkura za mu je rusa wuri suka ƙara fil muka sake zuwa a fil aka ce ina rekod babu aka sake tabbatar da wannan hukuncin wayannan alƙalai uku na court of appeal ta jos sai da suka ba da oda ɗaiɗaiɗaiɗai sau uku a ƙa'idar appeal kuma dama guda uku ne shine aka haɗa ta da odar jesu to da suka yi wannan fil ya ƙare sai suka je suka maida wannan wuri da aka rusa suka sa bulo suka sa yashi ko da suka je za su mayar aka tare su sai suka ce a'a su joji ne ba su dama su mayar aka ce wani joji suka ce justice man sai muka taso ni da basira abdullahi wadda lauya ne kanin samaila ciyaman koma ciyaman na josot muka tafi wajen chief joji muka ce odar da ka bayar um, wanda muke kara bayan an cire wuri sun je sun mayar ya ce sun mayar ya ce eh. sai ce to yanzu ni na gama aiki na amma ku je ku samu cibbelip akwai oda da ake bayarwa ta bijirewa kotu zai muku oda sai ba ku sai a je a yi sabis nashi abdullahi malam muhammad kenan to masu raro a takaice dai wannan bawan Allah na ganin tabbas ba a yi masa adalci ba duk wadda kudayen da ya kashe wajen shari'a da tsawon lokacin da ya kwashe ana tafka kaddama yanzu dai makwabcin nasa ya sake gine wannan yanki da wasu alkalai suka bayar da umarni a rushe domin barin lungu tsakanin gidajen biyu kamar yadda doka ta tanada za mu tuntuɓi hukumar safiyo ta jihar filato da ma wasu da aka ambaci sunayensu domin kawo muku nasa bangaren yanzu a madadin nasiru adamu alhikaya wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. To Dalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku sharhin jaridun ƙasar Kamaru. za mu fara sharhin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar Cameroon Tribune an da farkon shafinta ke nuni da cewar shugaban kasar jamhuriyar Kamaru biya da uwar gidansa Chantal sun komo kasar Kamaru bayan sun kwashe waɗansu makonni a kasar Switzerland an da 'yan kasar Kamaru mazauna a kasashen ƙetare suka hana musu sakat. Sai kuma jaridar Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru an da ita kuma babban labarin ta yake nuni da cewar a arewacin kasar cutar annobar kwalara a yanzu da haka ta kame mutane 775 anda 47 daga cikinsu sun kwanta dama sai jaridan the sun da ita ma cewa ta yi shugaba paul ya sha wulakanci a birnin geneva a yayin da 'yan kasar ta kamaru suka yi ta masa ihu a otal din da ya sauka sai jaridan orphelan ta kasar jamhuriyar kamaru ta ce kasar kamaru da kasar tarayyar najeriya sun tabbatar da wata yarjejeniya ta inganta tsaro a kan iyakokin kasashen su guda biyu jaridar quotidien nan kuma ta ce kasar kamaru da kasar zimbabwe sun gudanar da taron karawa juna sani akan bangarorin tsaro na kasashen biyu sai kuma jaridan ecomaten an ita kuma ta hango mana cewar kamfanin sadarwa na 'yan kasuwan kasar jamhuriyar kamaru orange da mtn da kuma nestel suna neman wargaza hanyoyin sadarwa na kasar musamman mata bangaren yanar gizo-gizo sai jaridar the guardians an ita ma cewa ta yi wani bam ya halaka mutum guda kana mutane guda biyu kuma suka jikata a bangaren 'yan awaren kasar jamhuriyar kamaru jaridar info kuma ta labarta mana cewar sayashi mutumba dan adawan kasar jamhuriyar kamaru ya ziyarci jagoran adawan kasar ni john furundi a gidansa da ke birnin baminda anda ya jajeta masa wajen yanda ya samu kansa a hannun masu garkuwa a yayin da suka kwakwaɗe shi kuma suka sako shi. Za mu kammala sharhin jaridar namu ne na wannan mako da jaridar Avenir an da ta rawaito mana a farkon shafin ta cewar gwamnatin Donald Trump tana tattaunawa da Mustabiya kan canja akalan gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru daga jamhuriya za ta koma gwamnatin tarayya kamar yadda 'yan awaren ƙasar suke bukata. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. To madalla a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum mai magana Alhaji Yahaya Muhammad mai cin ne su jeri karamar hukumar rafi a jihar Niger tarayyar Najeriya. Ra'ayina a yau ne game da zanga-zangan da mabiya kungiyar shi'a wato mabiya Malam Ibrahim Azazzaki suka yi a Abuja da gaskiya ina ba da shawara ya kamata gwamnati ta duba irin wannan abin da ke faruwa muna cikin wannan rigingimu da na boko haram da na yawan shafi kuma sannan ga wata suna na ƙara kuriya ya kamata gwamnati in an tura a kura. a dubi irin wannan hukunci da kotu ta yanke a rika bin hukumarnin kotu wurin shekara hudu mutum na tsare an ce a sake shi ba a sake shi ba tun ana hakuri an ware wuce hakuri sannan ga wato na kanar da ke fi sambo shi ma da aka tsare su ko ta tashi a tsakai ba a cikai ba a baki yaje asibiti ba a bari ya je ba ya kamata gwamnati ta rika lura da irin wannan abubuwa kada wannan abu ya zo ya yi nisa ya zama to ana ya haula wala quwwata illa billah saboda haka ina ba gwamnati shawara da Allah a kawo karshen wannan lamari a samu zaman lafiya cikakkiya a Najeriya Allah ya zama da mu lafiya zama da fata lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana kwamar Bishir Dauda Sabo Unguwa Katsina babban ta kungiyar murya talaka a Najeriya. Dangane da hirar da kuka yi da ainihin sabon ah, manaja ko darakta na kamfanin mai na NNPC. Muna mai fatan alheri kuma muna fatan za a samu canji a bangaren harkar mai musamman ta npc musamman dangane da abin da ya shafi yin abu a bayani sannan kuma mun so a ce shi zai dora daga inda shi mai kanti ba ya sa musamman ta bangaren aikin tono mai a arewa ta fatan zai ji wannan sako nawa domin tono mai a arewa shi ma na ɗaya daga cikin abubuwan da za su haɓaka tattalin arzikin najeriya musamman in muka yi la'akari da cewa arewacin najeriya ta haiko ina talauci a cikin ƙasar najeriya Allah ya taimake mai ba musu na lawal mai bulo duniya gidan jidali enterprise bodin ga local government sokoto state boi hausa zan bayyana ra'ayina dangane da ainihin shugaban npc kyari ina ma murna da samun wanga matsayi 'yan najeriya gaba ɗaya musulmi da kirista muna ta yin haka muna da samun wanga matsayi ina so in sanar da kai a zama na ɗan najeriya cikakke halat malat a halin yanzu mu talakawan najeriya gaba ɗaya state talatin da shida gami da abuja babu wani gidan mai guda wanda kaka zo aka isko mejo makita ko independent makita inda aka matsa kalanzir akan farashin gwamnati wanda talaka ka siya wani rayuwa ta da shi dukkan gidajen man najeriya ko ku yi monitoring ku gani ku yan jarida hakkin ku na ku bido muna hakkin mu talaka sai dai talaka ya ta ga bulati ke da ya sai kalanzir dubu da wani abu su shashi zuwa ga lalura don Allah don annabi shugaba tun da kace gyara za ku yi don Allah ku waiwayo talaka Najeriya game da rashin NNPC ba ta ba major makita da independent makita kalanzir duk wadin Najeriya. To madalla sai a ci gaba da aiko mana sakonnin yanzu kuma gasar fili hashim gumal ya dawo da takaitattun labaran duniya To a takaice silisibi na manyan har da aka yi cikin Amurka a shekarar 2018 masu matsalar taɓin hankali ne suka kai su kuma sama da silisi ɗaya na har-haren waɗanda suka kai sun kashe kansu a wajen ko jim kaɗan bayan da suka bar wajen. Wannan ƙididdiga da aka gano tana cikin wani ɓangaren rahoto ne da cibiyar nazarin barazana ga tsaron ƙasa wadda ke zama wani bangaren hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta amurka ta fitar jiya talata wadda ta yi nazarin duk hare-haren da mutane uku ko fiye da haka suka mutu ko suka ji raunuka a ciki jiya talata shugaban amurka donald trump ya kira jakadan birtaniya amurka kim darich sakarai a wani yunkuri na watsi da rahoton da jakadan ya bayar kan trump cewa shi da ne kuma maras kwarewa da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai kuma da la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na murya amurka musamman sarfilo hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni solomon abu da injiniyanmu na wannan safiyar baba ya kuma makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum